Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke kawo mai sauraro bayanan al'adun jama'a a ko'ina suke. Shirin namu na wannan lokaci za shi Najeriya ne kasancewar a ƙarshen makon da ya gabata ne marigayi Dr. Mamman Shata Katsina ya cika shekaru sha takwas da rasuwa wato ranar Asabar da ta gabata kenan sha takwas ga wannan wata ya cika shekaru sha takwas cikin kabari. mai sauraro dai ya san cewa wannan mawaƙi har yanzu babu kamar sa wajen azancin waƙa ko mu ce bunƙasa harshen hausa ba tare da doguwar sharan fage ba sai a biyo mu na gani na na gagara abin nan kauna su ne ta amsa sun yadda ko don tilas Allah ka da dole ciki ko ba malamai ba ne babu riba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni Madalla gai da wannan waka daga bakin marigayi daktan mawakan Najeriya, Dr. Mamman Shata Katsina. Faɗi ka ƙara faɗi, marigayi Dr. Mamman Shata Katsina ya taka rawar gani ainun ta fannoni da dama. Idan ka taɓo fannin addini ya taka rawar gani, idan aka taɓo batun kwantar da hankulan jama'a idan harka na neman dagulewa, shata akan nemo. Idan ta fannin wayar da kan marasa ƙarfi ne, nan ma ya taka rawar gani. idan ilmantar da jama'a ne da harshen Hausa tsagwaranta. Ga sunan dai fannoni da dama idan ka duba a tsanake marigayi shata ya taka rawar gani ainin. Wannan ne ma ya sa har yanzu shekaru ɗaiɗaiɗai sha takwas bayansa ba taɓa samun rana ɗaya tak da za ka ce ba a sami wani gidan rediyo a ciki da wajen Najeriya ba da za a ce ba su sa waƙan wannan bawan Allah ba. San ƙira taɓo mana shatan. Ka waƙe duniya uban ubaje mai tambura na bilkin sabuwa wallahi sai in ba ka nan. sai in ba kana ake wata ƙarya in ku kama a ce ba kai ba ko da yawa ake haɗa kura da bai a zo a yakin waka inda an tura hasada ko zaɓe ko kushe a zo a yakin can tagarya gun zaɓen a zaɓen waka a yakin can tagarya a yakin fito na fito ba ku san abin da za a yi waka ba a ce a zo a yi mai mu ga wani zai ci kwas dole ne dubban in ba jima tambura na bilkin sambo za ki sarkin kiɗan ko ina sarkin kiɗan duk duniya na ciko baki na an ce ba a jamu na yi na ce mai sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniyan nan me yasa ne jam'in akwai dalilai da yawa yanzu idan kai yamma har yamma gaban yamma ko ka ce yin waki kamar Alhaji Muhammad Shata ina yake idan kai gaba har gaban gaban gaba din idan kai arewa har are gaban arewa idan kai kudu har kudu gaban kudu shi ne kenan tamma bi hamdihi ba ai ba za a ba za a sake wani mawaki kamata ya daga na can abada haka zancen yake san kiran shata Tun da san kira ya yi mana kirarin nasa, bari in gayyato mana shatan zazzau Alhaji Aminu Shata, wanda yake cikin masu matukar son shata da zama tare da shi a lokacin da yake raye, kuma wanda ko barci ya tashi a yanzu haka, ka neme maka wata waka da ka taba ji daga bakin marigayi shata zai maimaita wakar. Kuma ko da dai ba ta yi daidai da ta marigayi shata ba, to kuwa za ta ɗebe ke wancan waka. Na tambayi Aminu Shatan Zazzau, wai shin yaya batun bacewar waƙoƙin marigayi Shata ne? To ko da sun da dai in Allah ya so aka same mu za mu maida ta. Kuma alhamdulillah gidansa kamar da duniya ta sani akwai magaji san ɗansa yana maidawa kuma akwai karami na ƙarshe da ikon Allah. Babban haihuwa yana yi, karamin auta yana yi, bare mu kuma da ke gefe muna tare martaba. To alhamdulillah na fi kowa jin daɗin fitowarsu. ko ya bace ni a wurina da yake ya faɗa yana da tarihi yana da tsiran gaba daya sosai ya ce eh, ga ta kana da ita muryar za ka ba ta ka sa ta kaji kuma ka zo ka koma ka ji ba ta ran da bashi ya faɗi wannan to abinda na ajiye je to mutum tare yake ta goma ba yi ya roƙi ubangiji ko kuma Allah ya ta masa ya bashi wani kashafi to yadda ya so zai to anan sai Allah ya kunyata shi ko kuma ya kaskantar ko kuma ya canza adin da za a mutum tare yake kenan bai cika goma ba ina zaton yaro Allah ya bashi nasara da karbuwa ya bashi sannan kuma ya abin da ya nema da Allah ya mishi to a nan ne kadai Allah ya ni gare ni ya na zato tsawon zato ya nemi ubangiji da ya fatar da wasu waƙoƙi kuma a yadda yake da tauhidi tsakanin shi da Allah yana da natsuwa a rai cewa Allah ya amsa du'a'insa ba da hauki da ya amsa mai da rai ya gani ya amsa ya nemi kaza wurin Allah Allah ya mashi ya nemi kaza Allah ya mashi to sai zai ce ya nemi kaza kuma koda ba shi Allah ba zai ne to shine da ya nema ni a tawa fahimta ni a nawa fahimta to sai Allah kuma a nan sai bai hakan ba to ko da kuma ya hakan ba wai mutane na ta kokarin karewa su wai ai ba haka yake ba ya faɗa a karara gashi tana da muryar yayi watsar ka ji ta to amma kuma sai ka koma bayan da ka aje ta kana da ita duk abin da za ta sa na tsaro ka tsaka. Ana da ita a to sai kuma ka koma bayan ran da ba shi kuma ba wai da jitsewa ba a ran da ba shi kana sa ruwa kuma za ka ji muryarsa ba to ina nan fahimta da na yi mashi kyakkyawan fahimta shi ya nemi Allah ya mashi mai kyau ya yi mashi ya tsare shi Allah ya mashi ya bashi rinjaye ya bashi ya bashi daukaka ya bashi ya bashi daukaka madawwamiya ita ce wanda har yanzu bai da rai ya to da shakku tsakanin shi da Allah in ya nema to gare ni ya roki Allah ne akan wannan to anan ne Allah kuma bai masa ba sai ya bar su dukka su nan don duk wata ba da aka sa dai a yanzu ne wanda ba a ji ta ba sai dai ko ya kafi ya lalace maka ko naka babu mun kai wurin wani za ka samu to kuma ko da ma an santa aka ce iri kaza ne ko da ba masu harkar ba irin kudin jarida da masoya to za mu maida ta ba za mu ce daidai da wanta ba amma za a ce ke wanta sannan kuma gashi a gidansa nan da ba shi mu man ba zan ce ni kaɗai ba amma dai kusan har ne na tsara a to amma alhamdulillah akwai magajina ne yanzu kuma ga hausa to haka muna nan mu uku haka a gaida shatan zazzau alhaji aminu shata na fagi kan mijaddadi a wajen matar shi kuma shehun gusun da sakkwata ji kan sambo manin gaba dari min kiwon zaria To marubuta kamar su Ibrahim Sheme da Yusuf Tijjani Albasu da su Ali Malam duk sun yi rubuce-rubuce game da abubuwan da suka sani game da daktan mawakan. Dr. Aliyu Ibrahim Kankara ya daɗe da sanin tarihin marigayi shata kuma ya ɗan taɓo yawan waƙoƙin da marigayin ya rera a lokacin da yake raye. To yana da waƙoƙi za su kai dubu goma ko abin ya ɗan ɗaran ma haka kaɗan. Saboda alif da ɗari tara da tasa'in da bakwai na same shi a gida nake mai interview na ce to zancen waƙoƙi ka ce baka san yawan waƙoƙinka ba amma alhaji dai a ilimin da kake da shi na san mai yiwa za ka iya kiyastawa sai ce iya eh, san tun da ya fara waƙa tun daga alif da talatin da shida zuwa yanzu ɗin da nake wannan magana da kai ba a taɓa yin wata biyu ban yi sabuwar waƙa ba kuma tun da na fara zuwa yanzu ina da kundi kundi na waƙa kimanin kundi arba'in a ƙarƙashin kowane kundi ɗaya ina da waƙa kimanin ɗari biyu kaga idan ka ce arba'in sau ɗari biyu kaga baka dubu takwas to sai ni rawandan ɗin figa ɗin sai ya koma na mai da shi ya koma dubu goma tunda ya ce fiye da kundi arba'in nake da shi kuma ƙarƙashin kowane kundi ina da fiye da waka ɗari biyu to fiye da ɗin nan da ya kara to shi ne sai na ɗauke shi daga dubu takwas sai na mai da waka dubu goma. maganar yaƙi na tun da can su gwagware habu tana katina alara alar katina Kawura isiya kuna katina alara alar katina da kai kawura amma katina alara alar katina da su idi na mu mai da misa alara katina matazan nan a gaba yana katina alara alar katina dan waire yana cikin katina alara alar Wa komo kan basirori haji shata na cikin katsina. Wani abin da za ka ji waɗanda ba sa jin harshen Hausa a Najeriya da ke jin sunan marigayi shata a ko'ina shine wai me yasa ba su ji gwamnatin ƙasar ko kuma gwamnatin jihar da shi shata ya fito babu wani abin da aka yi domin tuna wannan bawan Allah. abin nufi su ji an naɗa sunansa a wani ƙasaitaccen gini ko makaranta ko kuma dai wata cibiya ganin yadda ya ɗaukaka sunan ƙasar da kuma jiharsa wato jihar katsina a nan na tambayi shatan zazzau kuma ga abin da yake cewa wato ina zato yadda yake ne yana da gauki menene gauki san eh, adawa ne na gwamnati shi san santsi ne ko kuma ce dan bari mu ce bari mu ba za mu ce dan ne ba dan ba dan ne kuma yazo dan TRP ne shi ya zo ya GNPC duk jam'iyyar adawa haka yana ganin shi ya kwaya tafiyar marigayi a na fahimta. kashi saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya nan gaba ma dora sai dai mu ce Allah ya ji kan marigayi Dr. Mamman Shata Katsina. A madadin waɗanda suka taimaka wa wannan shiri ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.